Ɗaruruwan tsofaffin ma'aikatan gwamnatin jihar Niger a Najeriya ne suka yi da fifi a harabar ma'aikatar fansho ta jihar Niger domin karɓar kuɗaɗensu na sallama daga aiki da hukumar kula da kuɗaɗen fansho ta jihar Niger ta fara yi a ranar Litinin ɗin nan. Tsofaffin ma'aikatan dai a cikin wani yanayi na tausayi a sakamakon yadda tsufa yakan kama a jikinsu. sun ɗauki shekaru suna jiran wannan rana da wasu ma sai dai wakilansu ne suka zo domin kuwa tuni rai ya yi halinsa ga abinda wasu da suka yi sa'ar samun kuɗaɗen nasu ke cewa. suna na malam bello garba daga nan cikin garin mina alhamdulillah mun gode ma allah akwai yawancin mu da muka ritaya tare yawanci sun koma ga allah amma mu da muke da rai har yanzu mun gode allah kuma mun gode ma state government at least sun yi kokari sunan shi da ko usman kai fito muhammad usman shi sunan shi ya fito cikin wanda za a biya ko eh sunan shi ya fito tun shi ne rasu to ya rasu tun 2014 mutum to yanzu da na zo na ji an kira sunan shi ya fito na ji dadi na fara dariya dan wake kenan <laughs> gaskiya shugaban hukumar fanshan a jihar Niger Alhaji Usman Tinau ya ce sama da tsofaffin ma'aikata dubu ɗaya da ɗari shida ne da suka haɗa da na jiha da na ƙananan hukumomi za su samu kuɗaɗen nasu a sakamakon naira miliyan dubu uku da suka samu daga gwamnatin jihar Niger. wanda kaga an biya yanzu na na state akwai retirement benefit su 449 akwai kuma wanda suka rasu 122 sannan akwai waɗanda ake ce ma augmentation wato su dama sun ritaya amma a wancan sabon pension din to sai dai ga alama har yanzu tsugunne bata kare ga wasu tsofaffin ma'aikatan ba domin kuwa sun ce ba su ga sunayensu ba sunana Alhaji Idris. Ni ban samu ba. Kwata-kwata. Ko sis ba su ba mu ba. Mu ma ba sunan mu ma ba mu gani ba. Sunan ka bai cikin wannan. Bai ciki wannan. Amma me aka ce maka? Wai sunan mu na shi an sake yin wani. Sannan kuma ba mu san ran da za su yi wani ba. Malam Sani Abubakar. Kai sunan ka ya fito cikin wannan da ake biya. Ah, Allah ya sa bai fito ba. Ya sa to bai fito ba. Aka dai kawai na gani. Kin yau kai ta. Ni na yi ritaya 2016. November. To ya ji na sa hakuri nake ci. gani da yaran da sun kasa zuwa makaranta ma abincin na samu na safe sai gobe kuma shugaban hukumar fanshan a jihar Niger Alhaji Usman Tinau ya ce waɗanda ba su ga sunayensu ba a wannan karan su ƙara haƙuri watakila nan gaba kaɗan sunayen nasu zai fito Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya